inda ya kamalla an ka ce mana hariri ya fara da mu'amar al'amar san'aniya don an yi rawa ya ce ba garin sana'a a shi a farkon gari wanda an ka kasa bayan ba da sassanar sun hana da kwami da kuwa kasar sana'a ita a farko don haka shi ko ga mukama da ya tsohon sarki ta ce ta amma لما تعدت غالب الاسلام وقت انها حوطورة بعض صنفي وان ان المضربة على الاسلام المضربة صنوتي وان ان يميح كان عن الاسلام ذات الاعلام تواتم الزمان مصدون زمن يدو وحدي فيهم كشوى يا غني لا سرعاء اليمن ولا رب قلوب الاعلى في اليمن قد خلصها في نسي قوة يوم kawuna halin ina mai rarrakin an da ko gurga mai ban da komi kuɗi. ba zai ina mai bayyana ba dai in ba da ko ba zai ina mai bayyanannen an in ba da guzari na amurku gurgatan ban mallaki wani abin guzari ba wala ajidu ban samu mulkatan abin turna ba ko wala ajidu ba mu samu mulkatan wani abin da burgami sai an kamanci ka burgamin ba a samun kwakwayen joron guda ko dawa iya katalauci yanzu wa halin hamani yadda ya faɗi bakku hainin shiga a duba ɗin ajiyar haɗinan kasan hanyoyinta kamar kamar in keta na in keta na in shigar in shigar. Mutum da haɗin kamar tsuntsu mai kamuwa Ra'ayoyin suna shawagi biya umarta har cikin shekaru zaura na irin shawagin alhassan tsuntsu mai tafiyawa. Wa'arudu ina neman kariman wani mutum mai daraja, saboda da zan tsuwar da zai ba da tekun da kuke da na ruga da shi. Yi mafayi ga mafakan na mahafi wankawa ta wa mafayi da matsawar sarwa fi farko na wara mahafi da وأظن إنا بيّن الدع مأموح إنا بيّن السؤال بحاجة فيك بكاتا تائنا وزوابا أو أجيب القوة وإنسان ملمي يا وأهم أو أرود قوة إنسان أجيب الملمي تفريد رؤيته قومتي وأن زكي تفريد رؤيته وأن ملمي من ذلك رؤيته قليلي تفريد قوة إنسان ملمي تفريد روايته رواية رواية أبو بكر عليه وتلميذه قد كنا تكشف الواقع حتى حتى مثل بتاعك تكشف ويا أدني تكشف ولا احتلالنا بالزوار وطن الزوار تعطى حتى مطلوب مطلوب مطلوب على أساس التوسع وحدني تكشف الآن بكرة إلى ما بالزوار وطن الزوار ونسيبهم من الوقت نتطور وحدة التعالى على الزهار الحكام الطاقات ونهيب النهاردة ويكون كعب طولت تفني إذا كعب التمت طولت تفني إذا كعب التمت قد تعالوا إذا فقط لأرضى بنت إن جاربا وإن مدى الدمس مجايا حوالي haihu hannu za su kasa wani mutum sun gwamnatin alƙar cikin da'irar zaɓar mutane don an kewaye a irin gargar da haka ya ta zo da masallaci da a kewaye hannu ya haɗa harkar mai huririn ta ayyarci amma mai kamar ba ta to batun ya haɗa tattalin ta yi alayhi na gare da gani alamar ta yi a أنا ما تبرت أن يا أخوك مطوع أنا ما رأيت هذا غانا بس إلى ما رأيت له ما رأيت له أنا جيوا نم مطين هذا ما يفعل أنت على أن لا أبغى كوكي من الله أنا نم مطين أنا ما رأيت له ولا أنا ما أفعل أصلا كل يوم مطين من الله أنا دكتور وأنا ما أبغى لقد أتيت أحمد الزهر في الولاية الجماعة جمالة جمالة نيوالة دمتيجا دمتعلا دمتعلا قليل قويا دم زهر على المخلوقات دم النبي بنقل دموزي هي أحمد الزهر أحمد به من كوريسي أنا أتكلم كوريسي عن حالة الكيس أحمد rana kana ganin wata sai ka kan abu ya yi mutu a kayaki shi a san yan fi mazo sai mu tabi ke karkon na ka ga ayyar da da'i a haka to shi na ɗaya kuna nuna haka to irin wannan shi ne yadda halaɗin zumar jarumar ya yi kama a al'ahaka alhali ta kewaye wannan ba a hanyar da haka irin kewayewar الحالة التي تفضل في الأمر المتكلمة ولا أكرام في القرصوصي في الصدر بالحظة مع إيجاتي إذا فكاهي يقام في أفرمان في مجرد أبنى عنك من غير ما مريد لك يخش نعم هذا لم تفيد كيف كيف إليه الزرع كيف يقرأ لأنت نخدمنا بين أنفعنا don kuwa ilimi daga cikin fa'ili wa an sanye da kuma in ci ba a da fara ilimi wani abu daga cikin al'ulki ne ba su su wuri kawai sai ni jiwa ga tsawon da kuma shiga ke ba bi da hankali lokaci mu jami'ai lokacin da yau samu rau kamar ya wata kai ni ba su ne cuta ta su fata ne kuma ya the ما عملت عملت ما أمني آلنا فلا يحينا